radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kwadwar haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin kushin lafiya ga dai jiran awon da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayanin kuma muna tafi da sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na koma noma daga kuma za mu kama ku shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar allah a zangon shirin namu na wani lokaci amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 26 ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 19 ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 114 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan satumban shekara ta 1907 kasar new zealand da ke gabacin kasar austria ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan sun fara zuwa kasar new zealand ne tun a shekara ta 1769 sannan kuma a shekarun da suka biyo baya turawa suka fara yin hijira zuwa kasar ta new zealand amma 'yan asalin kasar waɗanda ake kira da mori sun kulle yarjejeniya tsakaninsu da turawan kan cewa turawan da suka fara saka kafar su a kasar ba za su bari sauran turawa da suke zuwa su mame kasar ba amma saboda saba wannan alkawali da turawan suka yi ya sanya 'yan kabilar maori suka shiga yaƙi da turawan a tsakanin shekara ta 1840 zuwa 1870 sai dai da ƙarshe mutanen ƙasar ta new zealand sun samu 'yancin kansu a rana irin ta yau a shekara ta 1907 da ƙarshe masu ware ko san cewa shekaru takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan satumban shekara ta 2013 'yan ta'adda a ƙasar syria haka kashe maya nasir da rahoton tashar talabijin ta press tv a ƙasar syria maya nasir dai ya rasu sanadiyar hari wanda 'yan ta'adda su haka a lokacin da yake tare da hussein murtaza da rahoton tashar al'alam da suke gudanar da ayyukan su tare wanda shi kuma ya samu raunuka dukkaninsu dai 'yan ta'addan sun buɗe musu wutar bindiga ne bisa masaniyar da suke da ita akan cewa waɗannan 'yan jarida suna bayar da sahihar rahotanni daga kasar syria da ke fallasa irin barnar da 'yan ta'adda suke tafkawa a ƙasar tare da goyon bayan wasu daga cikin kasashen turai da na larabawa da nufin kifar da gwamnatin bashar al-assad wanda baya ɗasawa da turawa da wasu daga cikin kasashen larabawa waɗanda suke mara baya ga turawan kuma lokaci guda yana mara baya ga ƙungiyar gwagwarmayar falasɗinawa masu fafutukar kwatar 'yancin falasɗinu daga mamayar yahudawan isra'ila kamar da kuma bashar al-assad yake mara baya ga kungiyar hezbollah ta kasar labanan da kuma kawancen da yake yi da kasar iran da kuma waɗannan su ne abubuwan da suka sanya turawa da wasu daga cikin 'yan koransu daga cikin larabawa suka shiga takun saƙa da bashar al-assad an haifi maya nasir a ranar 30 ga watan yulin shekara ta 1979 a kasar ta syria sannan kuma ya kammala karatun jami'a a birnin new york na kasar amurka yana aiki da tashar press tv ta kasar iran a matsayin ɗan rahoto da kasar syria kuma 'yan ta'adda sun kashe shi a duk lokacin da yake cikin aiko da rahoto daga kasar ta syria Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun labaran. Yau al'ummar ƙasar Jamus ke kaɗa kur'a a babban zaben ƙasar. iran ta ce halayen amurka ne za su fayyace makomar yarjejeniyar nukiliya kasar mali ta zargi faransa da yin watsi da ita ta hanyar janye dakarunta a kasar don zuga cikakkun labaran a jamus yau lahadi ne ake buɗe rumfunan zaɓe don bawa jama'ar ƙasar dama su kaɗa ƙuri'arsu a babban zaɓen ƙasar waziriyar jamus angela merkel mai barin gado ta ce wannan zaɓe na da matuƙar muhimmanci. ta kuma kara da bukatar al'umma da su zaɓi ɗan takararta na jam'iyyar cdu a zaben na yau ta roƙi magoya bayanta da su bayar da goyon baya zuwa ga magashinta amin lashe wanda ta bayyana cewa zai kare maradun ƙasar da kuma ci gaba da ayyukan da ta kaddamar da su a baya za a rufe rumfunan zaben ne da misalin karfe shida na yamma a agogon ƙasar iran ta bayyana cewa halayen amurka ne za su fayyace makomar yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimma da ita a shekarar 2015 da yake sanar da hakan gaban 'yan jarida a daular taron majalisar ɗinkin duniya ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya ce babu wani abu a zahiri da sabuwar gwamnatin amurka ta yi wanda ke nuna cewa da gaske take kan yarjejeniyar illa kawai maganar fatar baki kenan ko a cewarsa halayen amurka a tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar shine zai fayyace makomar yarjejeniyar nukiliyar ta 2015 kafin hakan dama amir abdullahiyan ya bayyana cewa iran a shirye take ta dawo tattaunawar nukiliyar nan ba da jimawa ba amma gwamnatin biden ta kasa cire takunkuman tattalin arzikin da ta sanya wa kasar shugaban kasar turkiya recep bitab erdogan ya bayyana cewa turkiya za ta ci gaba da sayan makaman garkuwa game da hararen sama kirar s 400 na kasar rasha kamar yadda ya faɗa a babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 a ranar 21 ga wata mr erdogan ya ce turkiya za ta ci gaba da sayan makaman kariya daga makamai masu linzami kirar s-400 na rasha duk da tsananin adawa da amurka take nunawa game da hakan moscow da kuma ankara sun rataba hannu kan yarjejeniyar ta 2017 wato a shekarar 2017 don mika makaman ga turkiya wace ke zama mamba a kungiyar tsaro ta nato shine karin farko da wata ƙasa mamba a kungiyar ta sayi irin waɗannan makaman daga rasha lamarin da ya haifar da cece kuce tsakanin mambobin kungiyar ta nato kan hakan kuma amurka ta sanya takunkumi kan ƙasar ta turkiya ta kuma soke shirin sayarwa da turkiya jiragen yaƙi kirar f-35 to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran kasar mali ta zargi faransa da yin watsi da ita ta hanyar janye dakarunta na tawagar barkan firaministan gwamnatin rukun kwarya na kasar mali ne chogel mega ya bayyana hakan a sauran babban taron majalisar ɗinkin duniya da ke gudana a birnin new york haka kuma mali ta ce ba ta ji daɗi ba akan yadda ƙawayenta faransa da kuma majalisar ɗinkin duniya ba su sanar da ita ba akan halin da ake ciki malin ta bakin firaministan kasar ta kuka da yadda a cewarta al'umuran tsaro ba su daidaita ba duk da kasancewar dakarun ketare a ƙasar inda 'yan ƙasar ke cigaba da fuskantar barazanar mayakan da ke kirari da sunan jihadi hakan ne ya sanya mali ta yi gaban kanta ta ɗauki batun tsaro da mahimmanci bayan da dakarun tawagar barkan suka yi watsi da ita a cewar firaministan na mali sai dai ba bata ambato zargin cewa tana shirin haɗin gwiwa da sojojin haya na ƙasar rasha ba wanda ya tare da kura tsakaninta da faransa a tunisia da alama har yanzu tsuguna ba ta kare ba game da rikicin cikin gida a babbar jam'iyyar siyasa ta kasar kawo yanzu jigajigan jam'iyyar islama ta da sha uku ne suka yi murabus daga jam'iyyar daga cikinsu har da samir dilu tsohon kakakin jam'iyyar a wata sanarwa da suka fitar jigajigan jam'iyyar sun zargi shugaban jam'iyyar rashid ganushi da kasa taɓa komai da kuma ƙin karɓar shawara domin ɗinke barakar da tukunno kai a jam'iyyar wanda kuma shi shine umar aba'is rikicin siyasar da kasar ta fada ciki a yanzu hada wacce ita ce babbar jam'iyyar siyasa a kasar na fuskantar rikicin cikin gida ne tun a karshen watan yuli a lokacin da shugaban kasar kai sa'id ya ɗauki matakin rusa a majalisar dokokin kasar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh To madalla bayan da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na mukoma noma. Mu koma noma. sauraro sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin nan na mu koma noma shiri ne dai wanda ya saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan tsare-tsaren da ake amfani da su wajen yin magunguna na gargajiya ne ko na zamani yadda ake yin lambuna nasu na musamman a nan iran da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana wanda zai zo muku a bangare biyu tun da wuri dai dan adam yake amfani da tsire-tsire wajen haɗa magungunan cututtuka mabambanta kuma har yanzu al'ummu daban-daban a duniya suna ci gaba da riko da wannan al'ada da ba za a iya cewa an san duk lokacin da ta faro ba ta amfani da tsire-tsire domin yin magunguna Abin da zamani ya zo da shi a wannan fagen na magunguna shine auna waɗannan tsire-tsiren da gano sinadarorin da suke kunshe a cikinsu da kuma watakila ƙara musu wasu sinadarori da kuma haɗa su a cikin tsarin da aka sani na yanzu kamar ƙwayoyi ko kuma ruwa domin yin amfani da su a matsayin magunguna sai dai duk da haka yanzu tsare-tsaren da ake amfani da su wajen haɗa magunguna ba su gushe suna da wannan muhimmancin nasu na daura ba sana'a ce wacce take samar da biliyoyin daloli a duniya hatta hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa lallai waɗannan tsire-tsiren suna a matsayin wani ɓangare ne na samarwa ɗan adam magani kuma ba ta soke su ba abinda ta yi shine haɗa ƙarfi da gwiwa da masu yin waɗannan shuke-shuken na tsirrai da kuma yin magunguna domin tabbatar da cewa an yi amfani da ƙa'idodi da zamani ya zo da su na kiwon lafiya ba tare da an cutar da bil'adama ba sai dai a yayin da wasu ƙasashe suke watsi da magunguna na gargajiya watakila saboda surungun maganin zamani kaɗai da akwai wasu ƙasashen da har yanzu ba su yi watsi da wannan magungunan na gargajiya ba iran tana daga cikin irin waɗannan ƙasashen a hakikanin gaskiya a daidai lokacin da iran ɗin take ci gaba a fagen magungunan zamani da harkar lafiya ta fuskoki da dama wanda duniya ta yi shaida akan haka tana kuma samun ci gaba a wannan fagen na wato haɗa magungunan gargajiya da ake sarrafa su daga tsire-tsire a cikin jami'o'in iran ana karatun magungunan gargajiya da tsire-tsiren da ake shukawa domin yin amfani da su a wannan fage kama daga yin digiri na ɗaya da digiri na biyu har zuwa digirin digirgir wato digiri na uku kuma bugu da ƙari a cikin birane da dama ko kuma kusan dukkanin birane na iran duk inda kaje za ka ga wato wajen sayar da magani na gargajiya wanda bai da bambanci wajen tsari da yadda ake da na sai da magungunan zamani da ake kira a tare da kuma asibitoci ma na gargajiya babban sakataren cibiyar bunƙasa ilimi da kuma magunguna da ake yi daga tsare-tsare na iran ya bayyana cewa da akwai kamfanoni da suka kai dubu ɗaya da suke aiki a wannan fage na shuka da sarrafa tsire-tsiren da ake amfani da su domin yin magunguna har ila yau iran ɗin tana da cibiyoyi na hukuma da masu zaman kansu waɗanda sukan ziyarci ƙasashe bisa gayyatar da aka yi musu domin taimakawa wajen ganin cewa an samar da lambuna na yin tsire-tsiren da ake amfani da su wajen yin magunguna. a shekarun baya kamar shekara goma sha ta gabata wata cibiya da ake kira fadak a nan iran da take aiki a fagen shuka tsire-tsire da ake amfani da su domin yin magunguna ta taba zuwa najeriya bisa gayyatar jami'ar inugu inda ta kafa musu lambu na irin waɗannan tsire-tsiren wanda suke amfani da su domin samar da su a fagen yin magungunan gargajiya da dalla a fitowa ta gaba za mu zo muku da bayanai masu wato daddalewa akan yadda ake shuka da kuma samar da irin waɗannan lambunan a nan iran sai dai kafin mu karkare ba ke ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai a kasance tare da mu a fitowa ta gaba mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum Dari dum ba ya kuma sai shirin na gaba shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To da yake muna cikin ranakun juyayi na na shahadar Imam Hussein alaihi salam ne za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi na jimami domin tuna da wannan rana ta bakin ciki ta shahadar jikan manzon Allah Imam Hussein alaihi salam. barin koma gefe hana ku da Hajj Sadiq Ohangariyon domin rera mana waƙar da ya yi ta juyayi ta zagayowar ranar shahadar Imam Hussein alaihi salam ai saurari lafiya. Da fatan masu saurari su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. Ga waƙar kamar da take daga bakin mai ita. به جهان تاب و چراغ خیمه خاموش امشب همه عالم سرا پاگوش امشب شب شوق شب سوز و گدازه شب شب آن شب راز و نیازه شب شب ها شب راز و نیازه شب آشورا شب شب شب شب به جهان تا و تب شب شب آشورا شب شب شب شب به جهان تابون رسیده جان هستی بر لبم امشب شب روی حسین و چشم زینب شب روی حسین و چشم زینب شب آشورا و شب اشته شب اشته به جهان تاب و تب اشته تب شب آشورا و شب اشته شب اشته جهان تاب و تبش تبش چراغ خیمه ما خاموش امشب همه عالم سرا پاگوش امشب شب شوق شب سوز و گدازه شب شب آن شب راز و نیازه شب شب ها شب راز و نیازه شب آشورا شب عشقه شب به جهان تاب و تب عشقه To madalla an gaishe ka hajji Sadiq ohangireon a cikin wannan waka ta juyayi ta shahadar Imam Hussein alaihi salam da ka gabatar. Da fatan masu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin shirin. Kuma anan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka haɗe mana ya kawo jiki. Amma duk waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni na kan cita da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. یکی دست من در ره تو در ره تو دست دگر می جلم گو که نیاوردم از مجد سیل گوهر میدهم عاشق حقم در راه عاشق حقم منو در راه to da wannan zamu ga karshe Allah kai mu can anjima da maza mu dauke da wannan shirin kafin lokacin madadin kowa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Mm-hmm.